gidauniyar ta ce za ta kuma tabbatar cewa ta rukufa wajen tabbatar da kare hakkin mata da tabbatar da cewa ta samar masu ilimin zamani barista aisha wakil da ita ce babban shugabar wannan gidauniya wadda kaddamar da wannan shiri a garin maiduguri ta da rikon wasu shugabannin wannan gidauniya wanda ma daraktan wannan gidauniya prince lawal shawadi ya kira kungiyoyin masu zaman kansu da shigo don ba da tasu gudumawa ga al'umman wannan shiya widows orphan children in matrician in borno state ya ce za mu taimaka mata da marayu da ma ƙananan yara suka samu samu kansu cikin matsanancin yunwa a wannan shiri namu har ma da abin da ya shafi harkokin ilimi kuma za mu yi wannan ne ba tare da bambancin addini ko kabila ba za mu baiwa duk wani mabukaci ne appealing to other philanthropists donors to assist, to support us because this country, this state rather, there is hunger in the land. So, and we realize that government cannot do it alone. Ya ce zan yi amfani da wannan damar mun kuma yi kira ga wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ma masu hannu da shuni don su taimaka mana wajen ganin cewa mun ci gaba da taimakawa irin waɗannan al'umma don akwai matsanancin yunwa a wannan jiha kuma mun fahimci cewa gwamnati ba ta iya yi ita kaɗai ba. Na kuma tambayi Alhaji Muhammad Ali ɗaya daga cikin shugabannin wannan gidauniya da ya min ƙarin haske game da ayyukan da suka sa a gaban kamar haka. Program program da muka yi na complete care misali kamar wanda insurgency an kashe musu mazajen widows ko kuma a'a waɗanda an kashe iyayensu maza da mata ba sun zama orphans wanda ba su da iyaye to don haka irin waɗannan ne za mu mun haɗa kai na wannan kungiya don mu ga cewa mun taimaka musu mun taimaka ma rayuwarsu daga wannan maiduguri za mu ci gaba da wurare da yawa wanda aka samu irin nan a damuwa kamar mutane ne yanzu ka sa a gaba kuna so ku taimaka da irin wannan tallafi farko farko da muke so mu yanzu mutane kamar dubu goma batun ilimi fa yawa kamar kuma ilimi mun sa target na makarantu kamar dubu biyar haka za mu zagaya mu gani wanne ne za mu iya yi idan muka visitin makaranta mun ga ta dace a mata suminti ne za a yi mata a saya mata kujera ne za a yi mata mun sake ɗauka kuma hidima na exchange program wanda yaro za a ɗauke shi kamar daga nan mai maiduguri a kai shi bayatta to za mu yi wannan kaman su kaman hamsin za mu fara da hamsin domin kamar nawa ne za kashe ne wajen wannan hidima duka to farkon kwata da yanzu mun samu mun samu 200 million da za mu fara wannan program da shi har kuma mu ga cewa nan da wata shida samun waɗannan kuɗaɗen shiga akwai international donors ko mai matan da suka amfana da wannan shiri ke cewa a waya ha kina cikin da kurasa mazajin su eh. eh yaushe kika rasa mijin naki shekara na biyar kenan eh, kun wannan rikicin ne eh to eh, ya jinya ne shi ce ma koda da Allah ga sai da yara gaban ki eh akwai su nawa su takwas da mm, ke ji ga wannan tallafi ha ba dadi nake je mana kullun na wahala neman abinci da ba wata sai a kwana da yunwa ma mama na barka dai na kwana lafiya ba yawa ya sunan nake Aisha Sadi ya ke ji game da ah, wannan alhamdulillah sai godiya na gode wannan kungiya ta taimaka mana muna da marayu 'ya'ya da jikoki sai godiya mun gode wa Allah mahaifinsu ya rasu ya rasu a wannan rikicin ne a wannan rikicin boko haram din sun eh. harbe shi eh. a wani anguwa ke ke ina dala ƴaƴan naki nawa ne a gaban ki yanzu haka ƴaƴa da jikoki da jikoki da ƴaƴa kaf suna hmm. da yawa ba za a iya kirga ba amma yanzu haka ma a gida mun kai mu goma sha ɗaya wasu matakin da suka amfana da wannan shiri na wannan gidauniya da ake kira complete care foundation ke bayyana yadda suke ji bayan karɓan wani tallafi daga hannun wannan gidauniya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya